Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka goma sha hudu na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru. Tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo. Everyone always says kowa yakan ce wai me yasa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa a ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsa a gida ya zama abu mai matuƙar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar ƙungiyoyin Yahuda masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype. We see more uh, Muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19 suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida, idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba, saboda kana ɗauke da COVID-19, ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki ɗaya. Thomas Manion, darekta a cibiyar kula da iyali a ƙaramin hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje. Abin da muka fahimta shi ne muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai mun ga karuwar ire-iren waɗannan korafe-korafe. akalla birane goma sha hudu a amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban a cewar masu bincike irin su emily leslie wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a jami'ar brigham young kamar yadda gidan talabijin na abc da na aptn suka nuna Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020 muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi bakwai da biyar cikin ɗari a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban. Haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa ƙarfi ma. Sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata. To abin da ya fi damun masu shigar da ƙara ne mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu ɗauki. Debbie Feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramin hukumar ta Montgomery. Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu. To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki za kuma su iya neman kariya daga hukumomi sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su dowes da ake samu a yanar gizo natalie jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira dowes ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta skype Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi ficewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci saboda nan akwai makamai. To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya guje wa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi wacce ta kuma nemi a sake sunanta cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu. Wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka. Abin da zan ce mutum ya bi abin a hankali, kada ka yi tunanin akwai matsala ta tare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku, kaga baka jin daɗi, har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne. masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma wani karan idan allah ya kai mu yanzu a madadin veronica balderas iglesias sai kuma julie lezis gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu